ci gaba da karatunmu na littafin al'adab al-mufarat littafin al'imam al-humam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mugira bin bardizba al-ju'ufi al-bukhari rahimahullah a lokacin da ya gabata mun tsaya kan babi na goma sha biyu babin da ya kunshi bayanin rashin halacci na mutum ya nemi a rahamar Allah da gafara ga mahaifa idan mahaifar ba musulmai ba ne abin nufi akan nema wa mahaifa gafara yayin da ya zanto sun kasance musulmai ƙarƙashin haka ya kawo asar na abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ta hanyar ishaq bin ibrahim zuwa ga ali bin hussein zuwa ga hussein bin waqid zuwa ga yazid an-nahawi shine yazid yazid bin wa eh yazid bin abi sa'id ninnahawi mai alkunyarsa uh, abul hassan uh, wannan annahawi nisbatun ila maza na kuskure ne hmm. ba dangantuwa ba ce zuwa ga ilmin nahau ko kuskure ne eh, dangantuwa ce zuwa ga ƙabilar wadda batnun na min al'azd ah, idan aka ce batan kabila ah, wanda ake kiransu da banu nahwin to yan wannan kabila duk wanda ya zanto ya danganci wannan kabila sai a ce masa an-nahwi ah, sunan kakar kabila shine nahwu binu shams nahu bin shams to da haka duk wanda ya zanto cikin wannan kabilan ne to aka masa laƙabi da an-nahawi abin nufi nisbatun ila nahawi bin shams wanda ne min al-azd kamar sheban bin abdurrahman an-nahawi wanda shi mana dangantuwa zuwa ga wannan kabila ɗin ta banu na hawi mai sunan kakan kabila na hawu uh, binu shams uh, ta waɗannan mutane guda biyu uh, su kaɗai na cikin ita wannan kabila suke da ruwaya ta hadisi wadawa kenan shaiban bin abdurrahman wanda shi suka ne daga cikin rijal na asittar sannan saiwa yazid bin abi sa'id wanda shi ma suka ne yana daga cikin rijal nawa eh al'arba'a aibin karanta abu daud at-tirmizi an-nasa'i ibn majah da kuma imam bukhari cikin al'adabul mufarad kamar yadda muka ainihin karanta to da haka akwai wanda kuma za a ce masa an-nahwi wanda nisbatun ne ila ilmin nahwi wanda shi kuma ya dangantuwa zuwa ga wato ainihin ilimin nahwu an gane da kyau to amma wannan shi yana dangantuwa ne zuwa ga ita wannan kabila din ta ah, nahwi bini shams kamar yadda yake cikin kitabul ansab na as-sam'ani da kuma littafin al-lubab fi tahdhib al-ansab da ainihin ibn al-asir al-jazari da kuma tahdhib at-tahdhib na ibn hajar al-asqalani eh, shi kuma zuwa ga ikrima ah, wanda ikrima ah, mun dan yi bayani ta takaitacce akan sa ah, kan cewa tabi'i ne kuma amintacce mai ilimi to amma tare da haka aka sami karerai waɗanda aka jingina masa wanda kuma shi kubutacce ne daga su waɗannan karerai wanda wannan shi ya bayi zuwa ga ahalul ahawa al-ahawa'iyya ma'abuta son zuciya suke amfani da waɗannan ƙarerayin da aka dangana zuwa ga shi ikirima a matsayin hujja ta rushe sunan annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam yayin da kuma a gefe guda idan ya zama na an samu wani abu da ya zo ta hanyar shi ikirima wanda ya dace da abin da zuciyarsu take so to kuma sai su karba to kaga ya zama turka da rawar kenan to idan aka ce musulunci ya zama haka to kaga ya koma wasa kenan dauki abin da yake so bar abin da baka so kuma a ce addini kaga wasa kenan kaga ya zama wasa kenan sai zanto babu hikima cikin sauko da littafin alkur'ani da kuma turo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin manzo inda addinin cewa dauki abin da yake so ne bar abin da baka so misali kamar masu kokarin kai muawiya bin abi sufyan wuta radiyallahu anhu wato in banda rigima da bata da kuma rashin rabo mutumin da yake rayuwa a wannan zamani gurbataccen zamani zamanin da yake kullun ƙara nisa yake da shirya da kuma hasken annabtaka to kuma shine yake ƙoƙarin kai sahabi wuta wanda kaga hakan ya faru a sakamakon mai shi ya tsarkake kansa don haka hakan ma ya bayu yake ganin cewa ai wani dan wuta ne kuma wannan ma sahabi wanda ya rayu a lokacin da yake shine mafi alkhairin lokaci ya rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake saukar da alqur'ani lokacin annabtaka ga hasken annabtaka ne to kaga in ba fata ba me zai kai zuwa ga haka to kaga hadisin da suke jigo zuwa gare shi hadisin abi sa'id al sa'ad bin malik bin sinan wanda ya zo cikin littafin sahih bukhari da kuma musnad al-imami ahmad bin hanbal da sahih ibn hibban da lafazin cewa ammar wata jama'a azzalima za ta kashe shi yad'uhum ila aljanna yana kiransu zuwa ga aljanna wa yad'unahu ila an-nar suna kiransa zuwa ga wato anishin wutan da wannan jumla din ta karshe cewa yana kiransa zuwa ga aljanna su kuma suna kiransa zuwa ga wato anishin mutan wanda imam bukari ya fi da shi a kitabus sala kuma ya fi da shi a kitabul jihad wasiya to kaga wannan shine babban jigo da suke kafa hujja kuma suke ta yayatawa ba cewa ma'auya mai ɗan wuta ne domin a tawagarsa ne aka kashe mai ammar bin yasir kuma gashi an ce yana kiransu su su mutane suka kashe ammar zuwa ga aljanna su kuma suna kiransa zuwa ga wuta saboda haka yan wuta ne to idan ka koma hanyoyin hadisin gaba daya za ga ta hanyar ikirma yanzu zuwa ga shi abdullahi bin abbas da wannan ƙarin na ya da da'uhum ilal janna wa ya da'unahu ilal nar to idan ya koma shi mai yada wannan banan littafinsa muqaddimatul azifa juz'i na biyu in ka duba shafi na 139 ya tabbatar a nan da cewa ikrima makarici ne ba za a karɓi ruwa yasa ba makarici ne ba za a karɓi ruwa yasa ba to gashi kuma a nan shi wannan hadisin ta hanyar ikirma yanzu tare da cewa sahabbai da yawa sun rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam don haka hadisi ne ma mutawatiri kamar yadda ibnu abdulbar annumari cikin al-listi fi ma'rifat al-ashab a tarjama ta shi ammar bin yasir ya faɗa cewa mutawatiri ne haka ibn hajar cikin al-isaba fi tamyiz sahaba a tarjuma shi amma haka az zahabi cikin siyaru alamin nubala a tarjuma shi amma haka as-suyuti cikin al-khasa'is al-kubra hadisi ne mutawatir to amma dukkan sahabban da suka rawaito hadisin gaba daya din sun takaiti ne akan lafazin taqatuluhu al-fi'atu zagiya abu sa'id al-khudri ta hanyar sa ne kadai ya zo da karin ya da uhum ila janna, wa ya da'unahu ila ilal nar shi kuma ta hanyar ikrima to kaga ya zama na kenan dauki abin da ka so kenan bar abin da baka so kuma a ce addini ne kaga addini ya zama abin wasa kenan sai ta hanyar sahabi daya shine abdullahi bin umar wanda ruwayar hadisin tana cikin al-mu'jam kabir na abul qasim at-tabarani abdullah bin umar yake cewa manzo Allah ya ce aula'atuhum bi ammar yad'uhum ila al-janna wa yad'unahu ila an-nar abdullah bin umar to sai zamana kuma shi wannan hadisin ta hanyar bin umar bai inganta ba saboda illoli guda uku a takaice a isnadin akwai abdunnur bin abdullah wanda za a bi cikin mizan itilafi na kadir ce kazzabin mutum ne mai ƙarya kuma rafidiyun haka abu a kabir na al'ukaili abu ja'afar shi ma yi magana a kansa sannan kuma akwai khalid bin yusuf as-samti wanda shi ma ba'ifi ne ina cikin isnadin kuma sannan ga lais bin abi sulaim wanda sai ul hibs ne to kaga shi wannan hadisin na zabin umar kaga shi buhul mawdu ne wato kwatankwacin hadisin ƙarya ne da haka shi ba hujja bane to hadisin uh, abi sa'id al-khudri shi ne ya zo da wannan ƙarin na yadda ohun uh, ilal janna wa yadda ohun ilal nar shi kuma ta hanyar a ikirima ikirima kuma an ce makareci ne to kuma ya kai a karɓi wannan ruwaya har ake kai sahabi wuta ma'awai bin abi sufiyar cewa ɗan wuta ne sannan shi kuma abu sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinan uh, radiyallahu an ya bayyana cewa kamar yadda yake cikin uh, littafin sahihi muslim da musnadul imami ahmad bin hanbal da musnadul tayalisi da musnadul bazzar cewa bai ji hadisin daga bakin manzan Allah su ya ce sahabbai ne suka gaya mini abokanai na a ruwaya cikin sayi muslim sai bayyana cewa wanda ya gaya min wanda ya fi ni alkhairi shine abu qatada al-haris bin rabi'in al-ansari wato abu Sa'id daga wurin sa yaji cewa manzo Allah ce me da ammar taqatuluhu al-fi'atul baghiya a ciki babu karin me yad'uhum ila al-janna wa yad'u lahu ila an-nar ya da ohun ilil janna wadda wadda babu wannan ƙari kaga abu sadi ya tabbata ba daga waji ba ba daga manzo Allah ji ba daga waji daga abu katada shi kuma abu katada abin da ya gaya masa ko iya a fi'atul ragiya babu ƙarin ya da ohun ilil janna wadda ohun ilil na sannan kuma ya zo ta hanyar shi abu sa'id din a ruwa cikin musnad imami an bin hanbal ta hanyar gundar muhammad bin ja'far zuwa ga shi shi'ubatu bin al-hajjaj har dai zuwa ga ikirima zuwa ga abu sa'id cewa manzo Allah ya ce da ammar takatuluhul bi'atul bagiya nan ma ba ta da karin ya da ohun ilil janna ba wa ya da uyanna to kaga a ruwaya ma zuwa ga abu sa'id al an samu ruwaya nawa kenan biyu ruwaya da ta zo da karin me ya da ohun ilil janna wa ya da uyanna da kuma ruwaya ta zo ko ba ta da karin ya da ohun ilil janna ba Waye wa yad'unahu ila nar kamar take cikin musnad al-imam Ahmad bin Hanbal to kaga wannan sai yake baka sako akan cewa yad'uhum ila al-janna wa yad'unahu ila nar wannan zai iya dantowa magana ce ta shi Abu Sa'id al-Khudri fahimta ce tasa kamar hadisin Abi Hurairah wanda yake cikin Bukhari da Muslim manzala ce inna ummati yuda auna yawmal qiyama ghurran muhajjalin min athar alwudu sai abi hurairah ce fa man sata minkum an yutila ghurratahu falyafal kaga me wannan idiraji magana ce ta abi hurairah ya faɗe a babi na me na abin da yake fahimta kamar hadisin shi abi huraira wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim lafazin imam bukhari abi huraira yake cewa asbighul wudu ku cika alwala dan naji manzo Allah ce ne wailul lil aqabi minan nar kaga asbighul wudu me idraji ne mudraj min kalami abi huraira walaysa min kalamin nabi kaga amma ya faɗi shi ne a babin mai fahimta karkashin hadisi manzo Allah wailul lil aqabi min nar dan haka zai dauki cewa Abu Sa'id ya faɗi wannan jumla a babi na abin da yake fahimta domin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu shine shugaba a lokacin shine halifa na manzo sallallahu don haka bin sa bin Allah ne bin manzan Allah ne to kaga bin sa sakamakon zuwa ga me zuwa ga aljanna saba masa ba kaga saba wa Allah ne saba manzan Allah ne idan ya zama na bisa san zuciya ba bisa tawili ba ko ijtihadi to da haka sai Abu Sa'id al-Khudri yake cewa yad'uhum ila al-janna wa yad'unahu ila an-nar don haka maganar da ake maganar ibn hajarin cikin fatahul bari rahimahullah yake cewa don haka ya zama a wasu nusar na sahihul bukhari ta hanyar shi wannan hadisi na abu sa'id al-khudri radiyallahu an sai zama na kawai abin da ya zo ya zo da lafazin mai wai ha'ammar yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila an-nar a wasu nusar din kuma an samu cewa wai ha ammar takatuluhu al-fi'atu al-baghiya yad'uhum ila janna, wa yad'unahu ila an-nar to da haka ibn hada cikin fatahul bari sai yake magana akan cewa na'am to bismillah assalamu alaikum wa akwai wani wanda ya zo da keke da Allah ya kulle wani bawan Allah kekensa garin kulle nasa irin igiyan nan ta kulle keke da Allah ya ji ya kwance masa shi ba anan goye yake ba zai tafi na'ibawa ne idan ya ji mai keken da ya kulle wani keke yanzu a waje da Allah ya zai bude masa uh don haka sai ibn hajjari yake cewa abin nufi da haka a littafin aljam'u bainas kehan na imamul humaidi wanda har tsakanin bukari da muslim sai zama na abin da yake ci kawai wai amma ya da'uhum ilal janna wai da'unahu ilal na shi yasa ma Sheikhul Albani mukhtasaru sahih al-Bukhari da ya kai ta wannan jumla ta taqatul fi'at al-baqiya sai sa bracket dama da hagu haka almizi cikin Tuhfatul Ashraf da ya kawo hadisin Abi Sa'id al-Khudri sai ya kawo shi da lafazin waiha ammar yad'uhum ila al-janna wa yad'un an-nar sai ce a cikin hadisin babu taqatul fi'at al-baqiya ma'ana a nuskarsa ta sahih al-Bukhari shi Imam mizi wanda ya amfani da ita wajen mai hada tufatul a sharab haka imamul bai cikin dala'ilin nubuwa to shine sai ibn hajar ke cewa a nusukar da yake babu babu wannan ƙarin na taqatulul fi'atul bagiya wato imamul bukari ya shafa wannan ƙarin ne yana sani saboda wata fa'ida ɓoyayya. ya ce wannan fa'idar ita ce shi abu sa'idin al bai ji wannan jimlar daga bakin wa ba daga bakin masu ya ji ta daga bakin mai abu katara kamar yana na ambata mu to da haka sai zama na a wata nuska ta bukari kawai sai zama iya waiha ammar ne ya ohun ilal janna wa yadda ulan illa sai dan to ta wannan fiskar kenan wato jumlar takatuluhu alfi'atu albaqiya mudraja ce kenan a Abu Sa'id bin Khudri bisa nusukar da ta zo da wannan ƙarin daga cikin nusak na Sahih al-Bukhari saboda me saboda shi Abu Sa'id bai ji daga bakin manzo Allah ba daga wajen me Abu Qatada yaji don haka wannan shi ne abin da shi ibn hajar yake nufi yana magana kan me jumlar taqatulul bi'atul bagiya ba kan jumlar yad'uhum ila janna ba yad'unahu ila na. to ita ma kuma jumlar yad'uhum ila janna da mun mi bayani kan cewa ta hanyar Abu Sa'id ne kadai kuma sannan abu na gaba babu wani ɗaya cikin sahabbai na manzon sallallahu da ya ɗauki shi wannan hadisin ya yi hukunci da cewa ma'auya ɗan wuta ne da sahabban da suke tarihi cewa ‘yan wuta ne babu sannan ba a samu cewa shi ammar bin yasir ba ko ali bin abi talib radiyallahu anhuma sun ɗauki wannan halin sun yi hukunci da sun mu'awiyar cewa ‘yan wuta ne sai ma mai aka samu saɓana haka aka samu wanda na ambata muku a lokutan baya an gane da kyau ali bin abi yana cewa me waɗanda aka kashe min da waɗanda aka kashe cikin jama'a mu a wajen yan aljanna Katila wa qatila muawiya fil janna sannan wani yace mutanen sham sun kafirta amma yace ne ba su kafirta ba kar ku kara cewa sun kafirta duk da yake akwai wata ruwaya cewa ah, abin nan wai ammar ya ce ba su musulunta ba ɓoye kafirci suka yi to wannan ruwaya ba ta bata ba asalan duk da yake mi cikin ah, majma'u zawaid wa ba'ul fawaid ya jingina ta zuwa ga al mujamil kabir na Abul Qasim at-Tabarani amma babu ita a ciki kuskure ne daga haisami kuskure ne abinda aka samu daga Ammar shi sabanin me sabanin haka kuma shi ya inganta cewa kada kuce sun kafirta an gane da kyau to sakamakon nan fita da shi anan shi ne anan za ka gane cewa ɗin bidi'a wasa suke ba addini suke yi ba ka tabbatar cewa ba makarci ne ba za a karɓi ruwayarsa ba to kuma ka zo kana kafa hujja da ruwayarsa kuma kana ma kai sahabi wuta da ita to me wannan kenan kuma sannan a hadisin su waɗanda kake ƙoƙarin karewa cikinsu babu wanda ya kafa hujja da hadisin ya ce waɗanda mutane sun tabbata 'yan wuta sannan cikin sahabai ba a samu ba cikin tabi'ai ba a samu ba cikin atiba'u tabi ba a samu ba wannan ne sune mai ahlul qurun mufaddala mafiya falala karnin manzo Allah karnin tabi'ai karnin atiba'u tabi wannan manzo Allah ya ce khairun nasi karni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum ba a samu wanda ya dauki wannan hadisin ya kafa hujja da shi ba kan cewa mai sun auya ƴan wuta balle har ana cakuɗa tsakanin hadisin wannan da hadisin huzaifa bin lema wanda yake bukari da muslim wanda yake manzala ke cewa masu kira ga kofofin wuta a ce wasu mu'awai ake ne wanda manzala yana bayani abin da zai faru a ƙarshen duniya na fitintunu sallallahu alaihi wasallam to kaga imam abin hanbal kuma yana cewa kamar yadda yake cikin manaqibul imam abin hanbal ibn jozi yana cewa iyyaka an tatakallama fi mas'ala laysa laka fiha imamin wala salaf ina jan kunnan ka karka kuskura ka tsoma bakin ka cikin wata mas'ala ka yanke hukunci kan kaza baka da wani magabaci da ya riga yake fahimta kan wannan mas'ala ne shi yasa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kamar da yake cikin littafin al-mujalasa wa jawahirul ilm na addini wari da kuma jami bayan ilmi fadli na ibnu abdur an aka tambaye shi me zaka ce game da mutanen siffin sai yake cewa a jinane ne waɗanda Allah ya tsarkake hannuwan daga su ba bi tarayya ba jitu kaga bai kamata mu sahara sama a ciki ba tunda Allah ya tsare mu ya kare mu ba mu yi tarayya wajen jibar da jini ba da bai kama da kuma yanzu masu kaba kanonmu a ciki ba to ka zo da shi ne abin da aka samu daga mai daga magabata to kaga anan za ka gane cewa addini in bidiya addini na mai na wasa kamar yadda muke cewa za mu yi bayani in mun zo batu kan mu'awiya da za mu fito da wasu abubuwa a kai wannan amma dai a shahida anan shine mu lura batu kan ikirma maulabin abbas rahimahullah sun ce makarici ne ba za a karɓi ruwayarsa ba kuma sun yi mai sun zo kuma sun yi mai sun kafa hujja kuma kafa hujja ma ba kan alkhairi ba kan mai kan shirri shirri ba kan wani ga magarbutin ba kan sahabi to in ma abinci za ka nema da addini dole sai ka haka eh fito ka nema wa ana ka shiga kasuwa ka je ka nema abinci Akwai wanda zai hana ka zuwa kantin kori Akwai wanda zai hana ka ce ka je kasuwa ka fito ka nema mara kaman da kowa ke nema kuma in abinci za ci da addini sai ka yi karya ga Allah ga manzo Allah karyar ma ta kushi kai sahabi wuta to ka bata kenan نعم امام البخاري bukhari yake cewa babu birrul walidil mushriki wannan babi ne wanda ya kunshi bayanin kyautatawa mahaifi wanda yake ne mushriki kafiri ba musulmi ba a wancan babi da ya gabata mun fahimci cewa baya daga cikin abin da ɗa zai yi wa mahaifi na kyautatawa nema masa gafara idan mahaifin ya zanto mai ba musulmi ba da imam bukari sai ya kulla maka wannan babi bayan wancan babi domin yanzu na maka cewa hana ka da aka yi nema wa mahaifinka gafara wanda yake ba musulmi ba wannan bai lazamta wannan bai bayuwa zuwa game rashin kyautata masa a'a za ka ci gaba da kyautata masa da yin biyayya gare shi cikin abin da yake mai na ɗa'a bai kunshi saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك قال عن مسعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت ألا تأكله ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني آه، فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال wasanisatu inni maribitu fa’atani rasulillahi sallallahu alaihi wa ala’alihi wasallam faƙultu ya rasulallah inni uridu an aqsi mali a a tsulusu ku gyara nan cewa a salisu ɗin فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي أنفي بلحيي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر آه إمام البخاري رحمه الله يكاون حديثي تهنير محمد بن يوسف آه شيني محمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي آه وند ثقة من الثقات يا رسول الله تنار شكرا قريبي دا قوم شابي Ah, sannan yana daga cikin rijal na ainihin ah, aljama'a ah, al'imam an hanbal da al'imam bukhari mubashiratan kai tsaye albaƙiya kuma wasitatan muslim abu dau tirmizi da sa ibn Maja. sannan kuma imam bukhari ya ƙaru waya ta hanyar sa kuma da tsari tsakani an gane da kyau don haka yana daga cikin mutanen da imam bukari ya yi ruwaya gare su kai tsaye sannan kuma ya yi ruwaya gare su da kuma tsari tsakani ya ji daga wani shi wannan wani ya daga gare su eh, su ne mutane 33 an gane wanda malaman bukari ne kuma malaman malaman bukari ma'ana bukari ya yi ruwa ta hanyar su kuma ya yi ruwa ta hanyar malamansa zuwa gare su to muhammad bin yusuf bin waqid abu abdullah al-firyabi yana daga cikinsu an gane da kyau mutum 33 ko ku ba ɗaliban hadisi ba ne eh, amma inda ɗaliban hadisi ne sai ya damu cewa wane ne eh Mas'ala ce wadda lokacin magabata sai a yi tafiya a kanta eh, amma kai gashi da kana samu cikin sauki kana gani abu ne ma saukaka eh, amma a lokacin magabata sai a yi tafiya an gane daga gari zuwa gari daga gari zuwa gari a ta'ami bin shirahil ash kamar da yake cikin sahih bukhari ya gaya wani ce ga hadisi rike shi ba tare da kuɗi ba kyauta na baka shi ya ce wannan hadisi aka yi tafiya a kansa daga gari zuwa gari amma kai gari ka samu kyauta an gare kala ya ce haddasa na isra'il shi ne isra'il bin yunus abu yusuf wanda thika ne min thiqat ya rasu a hijira tana da shekara 161 wanda yana daga cikin rijal kuma na aljama'a wasitatan kala shi kuma yace haddasa na simak wanda shine simak binu harbin abul mughira an gane ah, wanda yana daga cikin rijal na muslim da abu daud da tirmizi da nasa'i da ibn majah banda wa kenan banda imamul bukhari an gane sai dai ya ta'alikan cikin sayil bukhari wajen bukhari kuma ya yi mai ya kafa hujja da shi istijajan sannan a ah, matsayinsa shi sadukun sadukun ne kamar yadda ibn abi ya faɗa cikin alkamil fi zuwa fa'irjan an yi mangano a kansa amma dai al'asul fi annahu sadukun mai alkunyarsa abul mughira shi fa isra'il abu yusuf ma bin yusufa abu abdullah yace am musa'ab bin sa'ad musa'ab bin sa'ad fika ne min siqat yana ah, daga cikin tabi'ai wanda yana ah, daga cikin rijal na ainihin aljama'a ah, sannan ya rasu hijira suna da shekara wato ainihin ɗari da uku ɗari da uku shifa simak wadda shekara rasu hmm? ɗari da ashirin da ɗaya 121 ah, an abihi ga babansa sa'ad bin abi waqqas shine sa'ad bin abi waqqas ah, ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rusi tana shekara 55 alal mashhur bisa ga abin da yake mafi shahara ah, wanda yana daga cikin farko-farkon musulunta sahabban da suke gaba-gaba a ainihin mai a musulunci to yana daga cikinsu shi sa'ad bin abi waqqas shi ne sa'ad bin malik bin uhayb akan cewa kuma bin uhayb an gane bin abdi manaf bin zuhura bin kilabin zuhuri abu ishaq Ah, ana ce masa az-zuhuri saboda daga cikin mai kabila ta banu zuhura sa'ad bin malik bin wa bin wahayb ko ka ce uhayb bin wa bin abdi manaf sannan eh bin zuhura sannan bin abu ishaq a ah, sahabi ne wanda yake mai daraja kuma yana daga cikin sahabban da suke ah, waɗanda in sun yi addu'a Allah yakan karɓa kai tsaye mustajabu da'awa a ah, hadisi ya tabbata cikin sahih na ibn hibban bi isnari sahihi da kuma kitabu sunna na ibn abi asim sannan ya zo cikin jami'in tirmizi ta wata hanya da al-mustadrak na abu abdullahi ibn saburi da kitabu fada'il sahaba na al-imam ahmad bin hanbal manzo Allah ya masa addu'a cewa ya Allah ka amsa addu'arsa idan ya kira ka dan haka sa'ad bin abi waqas in ya addu'a Allah yake karba a sakamakon addu'a da manzo Allah ya masa sallallahu sannan yana daga cikin falalarsa kamar yadda ya tabbata cikin sayi bukari sayi muslim a yakin uhud wanda an yi shi a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu manzo Allah yake shi da shi na na ka da mahaifina da mahaifiyata yi harbi harba har ma ali bin abi talib radiyallahu anhu yake faɗa kamar yadda yake bukhari da muslim yake cewa babu wani mutum da da manzo Allah ya hada masa mahaifansa in ban da sa'ad bin abi waqqas cewa na fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata saboda aka harbi kafire kaga wannan falala ce gare shi da kuma daraja sannan yana daga cikin mutum goma wanda aka musu bishara da gidan aljanna kamar yadda yake cikin ah, sunan abi daud da jami'at tirmidhi da musnad al-imam ibn hanbal da bin abi waqqas yana daga wato anishin cikinsu sahabi ne wanda ke mai daraja sannan dukkan wannan fitin tuli suka abu tsakanin sahabi shi bai shiga ciki ba yana gefe saboda ya san mas'ala ce ta fitina da Allah ya jefo a babi da jarabawa ga al'umma lokacin da ɗansa Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo ya ce ya fito a fita sai ce a hadisi yana cikin sahih Muslim sai ce ji manzo Allah yana cewa inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafiyya lalle Allah yana son bawa wanda yake mai tsoron Allah sannan mai wadata da abin da Allah ya bashi yake wadatuwa sannan kuma alkhafiyya mai kokarin boye kansa ma'ana bai sa kansa cikin fitin irin wannan don haka sai zanto saboda wannan hadisin bai yi tarayya ba A sahabi ne wanda yake mai girma kuma sahabi ne wanda yake mai daraja eh, Kare ce nazala fiya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala wato ayoyi guda hudu daga cikin littafin Allah sun sauka a cikin lamarina abin nufi ni ne sababin min saukasu ya ce kanat ummi halafat mahaifiyata ta kasance ta yi rantsuwa cewa Allah ta akula ba za ta ci ba wala ta sharaba ba za ta sha ba hatta ufarika muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam har sai na rabu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya cewa wa in jahadaka kuma in mahaifanka suka matsa maka suka tirsasa maka ala an tushrika bi akan ka taranya wani na da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda ba ka da ilimi tattare da shi fala tuti'uhuma kada yi musu ba'a kada ka bi su ma'ana idan iyaye suka matsa maka kan wani abu da yake ya kushi saba wa Allah saba manzo Allah to anan babatin ne yi musu ba'a wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kuma amma ka abokance su a cikin rayuwar duniya ma'rufa bisa ga abin da yake sananne a addini ma'ana ka kyautata musu ka ci gaba da ɗaukansu a matsayin su na iyayenka kyautata musu mu'amala biyayya gare su amma cikin abin da yake bai kunshi mai saba wa Allah ba uh, ya ce aya ta biyu uh, inni kuntu a saifan. yace lalle ni na kasance na dauki wani takobi a ajabani da ya birge ni ya ƙayatar da ni a ajabani ainihin daga a wa ujibu ijaban to shi al-ijab yakan zo a fuska biyu al-ijab yakan zo a fiskar abin da ya baka mamaki ya kayatar da ke ta fiskar mai karɓa karɓar abin gamsuwa da shi kamar nan kenan da kuma hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sahih Bukhari sahih Muslim wanda take cewa kana rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kulli fara gabatar da bangaren dama yakan baiwa manzo Allah mamaki ma'ana kan me yakan kayatar da shi yakan burge shi kaga wani mamaki ta fuskar min karba a fuska ta biyu inda al-ijab yakan zo da ma'anar mai mamaki ta fuskar mai musawa da rashin yadda da rashin gamsuwa da abin kamar inda Allah ke cewa bal ajibta wa yaskharun bal ajibta wa yaskharun kai mamaki wannan wani da mamaki na birgewa a na inkari su kuma suna izgilanci Ana kai mamakin abin da suke na sabawa Allah na bijirewa gaskiya na fito na fito da shari'a kaga mamaki na me na inkari kenan bal ajibta ويسكر قراءة كما يتم قراءة سبعية متوافرة بل عجبت ويسكر فانجاني فقلت يا رسول الله سيرتي يا منزا الله هب لي هذا بانونا هب لي هذا بانونا هب في الأمر نمي نوهب يهب وهبت an gane fanazalat sai wannan aya ta sauka yas'alunaka suna tambayar ka anil amfal game da ganimomi idan aka ce al'amfal jam'u naflin annaflu shine kullu ma da alal asl abin da ya karu akan abin da yake shine asali don haka nafila kan ce mata mai nafila so ta kara akan mai akan asalin farilla wa lalifa ta layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to ita ma ma an ce mata annafal al-anfal saboda ƙari ne akan me asali tunda asali me an fita dan jihadi ba dan a samu wani abu ba saboda kuma sai aka yi jihadi aka samu ma kaga shine abin da Bahaushe ke cewa mai ribar kafa an gane ah, yace wasalisatu aya ta uku a anni ko inni in ni ko an don da ka faɗa yayi da irabin zai ɗauka inni marautu ya ce lalle ni na kamu da rashin lafiya fa'atani rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya zo mini domin ya duba ni fa kultu sai na ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu inni uridu lalle ni ina nufin an aqsima mali wato in raba dukiyata in kasabta dukiyata an aqsima bi fatahil hamzati karka zama bagware ka ce an uku uqsima to idan ka ce an uqsima ma'anar ta canja ma'ana ya kuma rantsuwa kenan ni ina nufin in dukiya ta kenan to kaga canja haraka sai bai zuwa ga canja motsin sai bai zuwa ga canjuwar wato alishin ma'ana yace afa usi bin nisfi to shin zan iya yin wasiya da rabin dukiyar tawa fa qala sai manzo Allah ya ce la a'a fakultu sai na ce a sulusu to ɗaya bisa ukun dukiyar tawafa fasakata sai manza Allah ya yi shiru a wannan ruwa da kenan na sulusu ba'adahu ja'iza don haka ɗaya bisa uku sai zama na bayan faruwar shi wannan al'amari sai zanto ya yi mai ya halatta mutum iya cirewa ya yi wasu da cewa a ba wa ne ya zama ba daga cikin mai kenan ba daga cikin gado ya ce wa rabi'atu abin nufi aya ta hudu shine inni sharibtul khamra lalle ni na sha giya ma'a qaumin tare da wasu mutane min al ansar daga cikin wato ainihin mutanen madina sune al ansar an ce musu al'ansar saboda taimakawa da agazawa da suka yi ga addinin Allah ga dukkan wanda ya hijira daga wani gari zuwa madina to su suke ɗaukan mai nauyinsa da aka ce musu mai al'ansar wanda al'amsar al'ansar zai iya zantowa jami'i ne na mai nasiyar kamar al'ashiraf jam'u sharif jam'u sharif to haka al'ansar jam'u nasir sannan haka al'ansar zai zanto jam'in mai nasir daidai abu ɗaya ne saboda kaga a fa'il ma yakan zo da ma'anar mai ismul fa'il an gane da kyau wannan kenan sai ce fadara ba rajulun minhum an fi sai wani mutum daga cikinsu ya bigi hanci na belahayai jamal da ɗaya daga cikin mukamukan raƙumi a ya zo da fuska biyu a wata nusuka bilahayai sai zanto musannani na mai na allahayu a watan suka kuma bilahayi bilahayi jabal ta game mufar kwaya ɗaya to shi allahayu billuwa asalinsa shi ne inda gemu yake tsirowa gashin da gemu yake tsirowa ta kansa shi ne allahayu don haka daga na ake kiran gemu da allihya wanda yake mai gemu sai a ce masu mai rajulun lihiyaniyun rajulun lihiyaniyun wani mai gemu ne in kuma gemin da yawa na sai a ce mai rajulun alha wato wani mai yawan gemu jam'insa shi ne alluha da alliha an gane? to wannan kenan sannan akwai wuri wanda kuma ake kira da ainihin lahaya jamal lahaya jamal wanda wuri ne tsakanin makka da madina sunan wuri ne haka kamar yadda yake cikin mu'jamul buldan da ainihin yaqutul hamawi wanda ah, fadlullahi jiran cikin fadlullahi samad shi ya karkata akan cewa nan ma abinda ake nufi wannan wurin ake nufi dama kuskure saboda wasu ruwayoyi da suka bayyana cewa ba haka ake nufi ya zo cikin musnadut tayalisi shi wannan hadisin da lafazin cewa farafa'a rajulun lahya ba'irin zara an fasa'at sai wani mutum ya daga lahaya ba'irin don haka sai ya cizge hancin sa'ad da shi ma'ana ya gotar da hancin to in wurin ne zai yi wurin ya daga kenan ya zo kuma a ruwaya cikin musnadul imami ahmad bin hanban cewa fa'ahawa lahu rajulun bilahayai menene jazurin kaga in ne zai yi haka ba zai ba sannan ya zo kuma a ya cikin sayi muslim a kitabu fada'il sahaba sa'ad mini abin waka suke bayanin cewa an daho kan raƙumi an yi kuwa an soya an yi komai an kawo ana ci can sai rigima ta kauri sai yake cewa fa rajulun ahada lahayayyar ra'asi sai wani mutum ya ɗauki ɗaya daga cikin muƙamuƙan kan shi raƙumin sai da ke hanci na da shi kaga ruwa ruwaye sun yi mai sun bayyana cewa nan ba mai ake nufi ba ba yi wannan wurin ake nufi ba ana nufin mai muƙamuƙi to kaga kuma muƙamuƙin waƙon ya za a yi duka da shi ba an gada kyau Eh, don haka sai ya zama na wata nusuka ta al'adar mufarat an fi bilahi jamal kaga mufarat kenan da muƙamuƙin raƙumi a wata nusuka kuma kama wannan nusuka da take hannuna bilahayyai jamal kaga musamman kenan shi ma dai mai ake nufi ɗin dai ba wai muƙamuƙan bin gaba ɗaya ba a ɗaya daga ciki sai ce fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam sai na zo wa annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu sai Allah ya saukar da tahrimal khamri haramcin shan giya ba na lokacin da wannan abin ya faru ba a me ba kenan ba a haramta giya ba Da wannan hadisi ah, istinaduhu hasan saboda shi simak binu harbin wanda mun ce sadukun ne ah, an gane da kyau ah, hadisin kuma bacin imam bukhari ah, malaman hadis da dama sun rawaito shi ta hanyoyi daban-daban al'imam muslim ya fidda cikin sahihi muslim a kitabul jihad wasiyar mahutasaran haka kuma ya fidda shi a kitabu fada'il sahaba mutawwalan haka al-imam abu daud shi ma kudda cikin sunan abi daud a kitabul jihad haka al-imam tirmizi shi ma fidda cikin jami'in tirmizi a kitabu tafsirul qur'an haka imam an-nasa'i shi ma fidda cikin as-sunan al-kubra a kitabu tafsir haka al-imam am bin hanbal ya fidda cikin musnad wurare daban-daban haka al-imam bayalisi shi ma fidda cikin musnad nasa haka al-imam abd bin humayd ya fidda shi kamar da yake cikin al-muntakhaf min musnad abdin hunayt haka al-imam abu ya'ala shi ma fidda shi cikin musnad nasa haka ad-dawraqi shi ma fidda cikin musnad na sa'ad bin abi waqqas wato yayi littafi wanda ya tattara harisan kawai shi sa'ad ah, bin abi waqqas haka al-imam abubakar bin abi shayba fidda shi cikin musannaf nasa ah, haka al-imam bin hibban shi ma fidda shi cikin sahih ibn hibban nasa ah, haka al-imam al-bayhaqi ya fidda cikin uh, as-sunanul kubra tasa da kuma shu'abul iman haka al-imam uh, ainihin uh, abu abdullahi al-hakim an-nisaburi shi ma fidda cikin al-musdarak haka al-imam abu ja'far at-tabari shi ma fidda cikin jami'ul bayan da dai tafsirin ayar yas'alunaka anil anfal da dai wasu malaman hadisin bayan waɗannan don haka hadisi ne tabbatacce eh, ainihin wanda ya tabbata babu kura a kansa abu na farko sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an anan ya ce ayoyi guda hudu sun sauka cikin lamari na daga littafin Allah an gane to ya ambaci uku amma bai ambaci cikonta hudun ba wajen batun wasiya bai ne ba ta bai kawo aya ba amma batun eh, ganima ka ga aya batun haramta giya game ga aya eh, batun kada abi iyaye cikin abin da ya kunshi mai saba Allah ka ganan mage ga aya amma batun wasiya fa ka ganin da yi ba bai abace aya ba an gane da kyau to wannan a ababe na rinjayarwa ma'ana ayoyi uku da kome da hadisi daya da haka sai rinjaye da bangaren ayin sai ce ayoyi hudu an gane da kyau sannan kuma nuni akan cewa kamar yadda ayar ƙura'ani take hujja wajen halattawa da haramtawa to haka hadisi na manzan Allah in ya tabbata shi ma hujja ne wajen mai haramtawa da halattawa don haka hadisi daidai yake da aya a babi na mai na kafa hujja mutukar ya tabbata don haka sai yasa sai ce mai ayoyi hudu gaba daya mun gano da kyau eh. ah, abu na farko cikin wannan hadisin mun fahimci ah, girma da daraja na sa'ad bin abi ƙas radiyallahu an ta yadda ya zama na sababi na saukar waɗannan ayoyi da ainihin ambata sana abu na gaba mun fahimta a wannan hadisi akan iya samu iyaye su iya ne su iya bijirewa gaskiya kuma su matsa ƴaƴayen su ma sai sun yi mai sai sun bijirewa gaskiyar kamar da ya faru gawa ga shi sa'ar bin abi waqas ta ce ba za ta ci ba za ta sha ba amma ruwaya cikin littafin sahihi muslim da kitabu fada'il sahaba sai ta yi kwana uku ba ta ci ba ta sha sa'ar bin abi waqas radiyallahu anhu ce har sai da ta galabaita sannan sai ɗanta umara ya kama ta ruwa ya ba ta sai ta sha amma duk da haka ya ce shi ina ta kama yi masa mummunar addu'a ta kama yi masa mai mummunar addu'a ƙarshe sai Allah ya sauƙar da wannan aya sannan mun fahimta a kan cewa shi iyayenka ko da su maka mummunar addu'a inda ba bisa mai haƙƙi ba Allah ba zai mai ba ba zai karɓa ba Allah ba zai ba zai karba ba a shekaga batu da ake cewa addu'ar iyaye kan yayaye karbabbiya ce kamar yadda a hadisi wannan addu'ar ta kunshi addu'a wadda Allah ya dada ita amma badda addu'a wadda Allah bai yi ba bai dada ita ba ta yadda ta yi ta mummunar addu'a kan shi sa abin abi wa kas amma kuma Allah bai yi ba bai karba ba saboda addu'a ce ba da haƙƙi ba kamar da ruwayar muslim ta nuna a kitabu fada'il sahaba sannan kuma ana sai muka fahimci jajircewa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake na gaskiya ta yadda sa'ad bin abi waqas yayi ya jajirce ya cije yace shi dai ba zai bar wannan abin da yake na gaskiya ba kamar yadda ya faru ga khabbab bin al-arat wannan hadisi yana cikin sahih bukhari labarinsa da tsakansa da asi bin wa'il al-asi bin wa'il saboda ka ya biyo shi bashi dangane da takobi saboda ka khabbab bin al-arat da ya zai na zo ne batun karɓar bashi na da yake shi makeri ne shi khabbabin art ah, sai al'asi bin wa yake ce a ai ba zan baka wannan bashin ba sai ka kafir cewa annai ah, muhammadu sussulam ya ce ni ko ba zan kafir ce manza Allah ba har ka mutu har ma a tayar da ma'ana ina nan ka musulunci na sai da tobari in na mutu aka tayar da ni sai in biya ka a can shi ne sai Allah ya saukar da aya a fara'aita ladi kafara bi ayatina wa qala tayanna ma law wa walada اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا sai Allah ce kalla sanaktu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi matta wa narithuhu ma yaqul wa ya'tina farda Allah ya rushe wannan batun nasa cewa ƙarya yake to haka sahabbai suke na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tsayuwa kan abin da yake na gaskiya sannan kuma mun fahimci cewa wato babu da'a ga kowane mutum duk yadda matsayinsa ya kai a wurin ka cikin abin da ya ƙunshi me saba wa Allah subhanahu wataala da haka Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuṭi'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ko mun fahimci cewa idan iyayenka suka umarce ka da kai wani abin da yake ya kushi saba wa Allah cewa ba za ka yi musu ta'a cikin wannan abin ba wanda kuma baya hukunta me fito na fito da su da kuma yi musu tawaye da musu da su da hayani da su a'a abin da yake nufi shine kokarin kyautata mu'amala gare su cikin abin da shari'a ta yarda shi har in Allah ya nufe su da dacewa ya fahimtar da su abin da yake shine gaskiya a irin yadda yake faruwa za ga matashi ya taso da fahimtar suna ya bar gemu yana dage wando alhamdulillah kuma sai a samu rashin fahimta tsakaninsu da iyaye su ce ai sai ya aske wannan gemu sai ya take wando ko wani abin da yake mai kama da haka to sai ga ana samun mai rigingimu ana samun rigingimu ana samun ah, hayaniya da rashin fahimta a wannan bai dace ba a bar gemunka da gewan danka eh, amma yi kokari kuma ka ci gaba da kyauta musu ka ci gaba da fahimtar da su cikin hikima cikin dabara to rashin bin ita wannan aya ta wasahibuhuma fid dunya ma'rufa to ne sheke baiwa ake samun kuskure ake samun matsala kai ne ka taso a gida tun tasowar kai mahaifinka shi bai taba sanin dawo kayan su wanke masa ba haka zaka ka dokocin gida ba sallama sai dai umar ina abinci na kudi ya gibta ta gabanka an neme su a rasa rana tsaka kawai sai ganka da gemu ka dage wando sai sai mai wannan ya ce sunna ce baba sunna ne ya tabbata sunna to ya zai fahimce ka kai sai ta samu matsala sai ta samu matsala to amma yi kokarin ka gamsar da shi har da cewa kai mutumin kirkire a mu'amala mu'amalanci shi mu'amala ta sunna har ya gamsu cewa kai mutumin kirki ne to sai a waye gari me duk abin da ka zama shi sai ya karba imamu shokani abu ali muhammad bin ali ash-shokani rahimahullah cikin littafinsa al-badr al-tali' harful ayn yayin da yake tarjuma mahaifinsa ali din yake ta bayani game da rayuwar mahaifinsa da sauransu da cewa a ya fara karatu ya karanta littafi kai a sauransu ya yi ta bayanin da ya abubuwa da na matsaloli haka na rayuwa da sauransu sai ke cewa amma yanzu halin da ake ciki baban nawa yana koyan sayi bukari a wurina baban na yana koyan mai sayi bukari a wurina a shekul albani rahimahullah mun san mahaifinsa a shek nuh wanda yana bisa mazahabi na ne na alhanafiya kuma shi ne ma makoma a ɓangaren mazahabi na alhanafiya to su kuma kasan sun fi gina hukunci mafi yawa akan mai ƙiyas shi yasa ma ke ce musu mai ahlul ara ra'ayi ya dan fiyewa cikin al'amuransu sama da abin da yake nasu to kuma sai Allah ya kawo aya a shekul albani rahimahullah kuma ya zuta shi da ilimin hadisi don haka abubuwa ne suka gudana suka faru a ƙarshe mahaifinsa a sheik nuhu ya neme shi suka zauna a gida a kawo abinci suka ci abinci tare bayan sun gama cin abinci sai mahaifinsa malam nuhu yake cewa to dama ina son magana da kai hmm. wannan maganar kuma ko dai ka tafi da mu akan mazhabi na alhanafiyya abin nufi saboda korafe-korafen mutane yan mutanen ala ta kawo magana inda ɗan kamun shekara ashirin muna ba da fito a kan kaza ya ce idan abubuwa da irin wannan dai to abubuwa sun yawa da sauransu muna gina mutane akan fatoyi na mazahabi kuma kai kana rusawa to da haka ko dai ka zo ka tafi kan mazahabi na alhanafiya mu zanto tare ka ci gaba da zama tare da ni ko kuma ka kama gabanka saboda abin nufin samu sauƙi manganin mutane wannan yana cikin hayatul albani na shek ibrahim ashebari ah, sai ashekul albani Allah ce a bani kwana uku ba ba. bayan kwana uku sai ya dawo sai ta to baba na gode Allah saka alkhairi eh amma na zabi in rabu da kai in kasance da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam to da ka albani tattara nasu da nasu sai kama gaban su lokaci ba lokaci kuma zai zo gaida mahaifin nasu lokaci ba lokaci wanda a lokacin yana matashi ba ya ce a nan ya rasa ma ɗakin da zai kama mana haya abin gagara sai wajen wasu yan uwa ji ɗaliban ilimi haka abokane suke abin nan suke raba katifa suke maneji kamar yadda bahaushe yake bada to haka ya ce amma ƙarshe mai faru sai da mahaifin nasa ya zo fahimce shi har ma yake tambaye kan wasu hadisan da bai gane bai ce mai iya suke hadisan har ma a cikin sislatu hadisu da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fil umma a shekul albani ya kai wani hadisi sai yake cewa wannan hadisin zan tsaya eh, wannan tsawaita bayani a kansa saboda wanda ya min tambaya akan shi hadisin ya inganta ko bai inganta ba shine mafi kusancin mutane zuwa gare ni sai ce mahaifina rahimahullah Allah ya masa Allah ya masa rahama shi ya tambayin akan wannan hadisi ji don haka sai bayani ce wannan hadisin bai inganta ba an gane kyau eh, ina gani na kawo wannan maganar a kamar shekara ɗaya ba can da wani yake cewa ba inda albani mahaifinsa addu'a in gane ba na gani a radin da muka na yi kotun ɗin wannan maganar za a yi tunawa to kaga ya zo ya fahimce shi har ma zama mai ɗalibi wani shi a shekul albani yake tambaye su to haka wannan shi ake bukata kyautata mu'amala karka zama ɗan takife ma'ana an kifar da bidiyar kuma za a zo a kifar da sunna ɗin saboda rashin mai kyautata salo na da'awa da isar da saƙo ɗin yadda ya kamata an gani sannan a wannan harisin mun fahimci wato anishin tattali da ajiye wani abin da yake makami domin kare kai ta yin da mai sa'ad bin abin wa kaji ga takobi yi mai da ya bege shi ya ɗauka ya ce manzu Allah bani wannan bani wannan kuma manzu Allah bai masa inkarin rikar takobin ba an gane amma dai ya masa inkarin me daukan takabin kafin me araba don haka Allah ke cewa iddu lahum masnatu min quwwatin wa min ribatil khayl saboda haka mutum ya tattali makami don ya kare kansa gwargwadon abin da yake da iko a kansa takobi ne bindiga ce menene ya siya ya ajiye don kare kai tunda gwamnati ba za ta iya kare ba za ta iya kare ka ba an gane kyau to wajibi ne kuma ce ya tsaya kare kansa to amma ba ana nufin daukan makami kuma ta fuskar kare kai ba kuma kuma ana mai ta'addanci kuma to kaga anan kuma an bar musulunci an shigo na abin da yake ba musulunci ba amma ka siya makami ne kare kanka wannan musulunci wannan wannan hadisi ya nuna mana haka sannan kuma mun fahimta a wannan hadisin a babi na bukata in yanayi ya bayi babu laifi ka iya tambayar mutum ka ce ba ni kaza inda ya ce min habli haza ba ni wannan ya rasulullah kaga manzo Allah bai masa inkarin cewa dan me ka tambayan ba ashe ya halatta in yanayi ya ka iya tambayar mutum cewa dan ba ni kaza an gane amma ka mai da hakan ya zanto ka, to shi shine haram ya zama roƙo mutum ya zama ɗan timasanci ɗan gwalo ɗan akuyanci a gane ba to wani shi ne baya halatta eh, amma yanayi ya kama bukata ta bayu kana bukatar abu kana gani bayan da za ka yi ka samu abin sai ta hanyar ka tambaya kuma wanda zaka tambaya din ya cancanci ka tambaye shi to zaka iya tambaya wannan babu laifi a babi na me na bukata kamar da hadisin ah, kabisa wanda yake cikin sai muslim ya nuna cewa roƙo ba tambaya cikin abubuwa uku to kaga a ciki duk kaza batu na me na bukata din kenan bangarorin guda uku da manzo Allah ya ambata to sai Allah ya saukar da wannan aya yas'alunaka anil anfal suna tambayar ka game da ganimomi kamar yadda yake cikin musnad imami Ahmad bin Hanbal da musnad tayalisi yanda yabo ay yas'alunaka al-anfal bi hadafi an qira'ati ta Abdullah bin Mas'ud to wannan kira'a ce shaza ba ta ainihin tabbata ba amma kira'a mutawafira a shari'a shine yas'alunaka 'anil amfal amma shi abla bin mas'uli yana karanta da yas'alunakal amfal kuma kira'a ce mata shi sa'ar bin abi waqqas da ubay bin ka'ab da abul aliya kamar da yake cikin littafin al-qira'atu shawaz na ibn khaluya sai daga ce ibn khalawai a ibn khaluya ya fi kyau kira a ce shazza to sai Allah ce kulil anfalu lillahi war rasul ce da su ganimomi gaba daya na Allah ne da kuma manzansa fattakullaha wa aslihu zata bainakum wa atiiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ah, to kaga wannan aya sai take nuni akan cewa dukkanin ganima ta Allah ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma aya Allah yake cewa wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa ana lillah khumsuh wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin an gane kyau a wannan aya sai aka cewa in aka samu ganima to ɗaya bisa biyar na Allah da manzansa sannan kuma sai ma abota kusanci sai marayu sai miskinai sai wanda yake mai matafi wabni sabil in kuntum amantum billah an gane da kyau to ita kuma wannan aya tana cewa a gaba ɗaya ganima ta Allah ce da manzansa. can kuma an ce fa anallahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil an nuna a bacin Allah da manzansa kuma akwai wasu to na sai ba yi malamai suke gani kamar an samu mai annasikh wal mansukh a wasu daga cikin malamai suke gan cewa wannan ayat ta yasa annaka al anfal mansukha ce an shafe ta da me da waccan ayat ta wa'alamu annama garimtum min shay wasu malamai kuma suke ganin a ita wannan ayat yasa annaka al anfal aya ce muhkama gairu mansukha ba a shafe ta ba tana aiki Ah, wanda kuma shi ne abin da Abu Ja'far at-Tabari ta fa zuwa gare shi cikin tafsirinsa na Jami'ul Bayan kan ce wannan ayar tana aiki ba a shafe ta ba Abin da ayar take bayani ita wannan ayar cewa ka ci da su ganima gaba ɗaya ta Allah ci da ta manzansa abin nufi tana bayani ta fuskar rabawa wajen raba ganima to wannan Allah da manzansu za su raba yadda suka gani to tunda har manzo Allah bai ɗauka ya baka ba kai sa'a to dawo kubu domin ganima ta Allah ta zai manzonsa Allah da manzo su za su su za su ba wani su hana wani duk ganin daman su ne ita kuma waccan aya tana bayani game da waɗanda mai za a ba ganima ne akwai cin karo kaga babu cin karo sannan kuma sababin saukar ita wannan aya kage yana nuna haka me yake nunawa kaga sa'ad bin abi waqas dauka yi sai ya ce manzo Allah ba ni wannan sai manzo Allah ce ya aje shi to shine sai Allah ya ce a ganima gaba ɗaya ta Allah ta manzon sai ma tun manzo Allah bai dauka ya baka ba me yasa zaka dauka to dawo da shi har sai yanda manzo Allah ya ga yanda ya dace ya raba sannan in ya raba shikenan in ka samu shikenan in baka samu ba kuma shikenan to abin da aya take nufi kenan an gano wanda kyau eh, wannan ke kenan eh, eh, sannan mun fahimta a wannan hadisi shara'antuwa duba marar lafiya yayin da ya kamu da rashin lafiya idan dan uwanka ya kamu da rashin lafiya dan uwa ta fuskar dangantaka uhuwatun nasbi ko kuma dan uwa ta fuskar mai uhuwatun islam to wajibi ne ka je ka duba shi don haka ma kamar yadda ya tabbata cikin bukari da musulmi na daga cikin haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi daga ciki a me in ya kama da rashin lafiya ka je ka ka duba shi sannan mun fahimta a wannan hadisi kuma tawadu'un manzon Allah sallam ta yadda manzan Allah yake kaskantar da kaza ta yadda sahabbansa ba sun kama da rashin lafiya yakan taka yi ne ya je duba su shugabannin ku haka suke ke eh, ba ma shugaba ba wani ma wanda dan riki wani dan dan canji yana gani ya girma haka wani ana gaisawa a masallaci ya kama rashin lafiya jin duba shi ana girma haka a ah, kwana biyu ban ganka ba an ce baka ji daɗi ba ya jiki shikenan ma'ana ai matakin ka bai kai ba to ka kai ga manzo Allah bai kai ba amma manzo Allah yakan taka ya je ya duba sahabbansa to wannan kuma shine abin da ya kamata dukkanin shugaba ya zanto yana kansa bacin kuma dama haƙƙi na kowane musulmi akan ɗan uwansa musulmi an gane da kyau kuma sannan wannan haƙƙin na duba marar lafiya hatta wanda yake ba musulmi ba ya kamu da rashin lafiya kuma akwai sanayya tsakanin ƙarshe ma'ana akwai haƙul mujawara kamar makocinka ne ta fuskar gida ko ta fuskar wajen kasuwa ko ta fuskar ofis na aiki ko wajen leburanci ko duk wani abu kun san juna sai kamar rashin lafiya to ka je ka duba shi inda ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin anas bin malik wani yaron bai hudu da yake shigowa gidan manzo sa ya kama da rashin lafiya manzo Allah bai sai ce ina wannan yaron ko aka ce ai ba shi lafiya manzo ce a tashi mu je mu duba shi manzala je duba shi kafiri ne a lokacin da shi manzala ce ka musulunta sai yaron ya kalli babansa ya kalli manzala su to babansa saboda ganin karamcin da manzan Allah ya sallam. ita ko shi ba kowa ba kafiri bai bude ba kowa ba yana cikin halin kaskanci ba kowa ba amma ce shugaban duniya gaba daya wanda ba ka masa ba za a yi ba kuma za a taɓa yi ba shi kuma ba kowa ba a ce an yi zo gidansa da wannan karam sai ce amsawa abul qasim auti abul qasim saboda haka wannan yaro sai ce ashadu Allah la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sai manzo zalaga cewa alhamdulillahi an anqadahu min an-nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsamata da shi da bauta. to wannan fa ita ce sunna din fa eh an gane kyau to a kula da wannan sannan mun fahimta a wannan hadisi ko mai yin wasici mun fahimci shar'antuwar yin wasici wanda kuma a manzo Allah ya yi wannan bayani hadisi wanda yana cikin Bukhari da Muslim hadisi Ibn Umar yake cewa bai cancanta ga wani mutum musulmi ya kwana Ba ce bai zama na wasiyyarsa tana daidai kansa ajiye ba abdullahi bin umar kacin da na ji wannan hadisi ban taɓa kwanciya wasiyya ta bata zanto a ƙarƙashin na ba to mun fahimci sharanturin wasiyya ɗaya da sa'adake ce a fa'usi bin nisif sannan mun fahimci kuma wasiya da dukiya ba ta halatta ga marar lafiya a lokacin da yake cikin hali na rashin lafiya sai idan wannan wasiyar ta cika sharuɗanta daga cikin sharuɗanta shine katta wuce mai ɗaya bisa ukun dukiya ma'ana idan marar lafiya ya yi wasici da cewa ba da dukiyarsa gaba ɗaya ba za a karɓa ba amma idan ya ce ya yi wasici da ɗaya bisa uku shi ke na za a karɓa ɗaya bisa uku ma inda za a ɗanyi baya to shi kenan za a karba da shi ya fi yasa kamar yadda zo a hadisin eh, bukhari da muslim ta wata hanya sai za a ke cewa ai ka bar iyalanka suna mawadata wani ya fi alkhairi akan ka bar suna mika mutane tafukan hannuwa suna cewa ba ni ba ni su zanto mabarata a cikin gari su zanto mabarata a cikin gari wani ya fi alkhairi an gane da kyau to ana sai manzo Allah yake ce da shi to as-sulusu was-sulusu kaseer ai ɗaya bisa uku ma yana da yawa yana da yawa kaga mai nuni kenan akan me da za a rage shi yasa Abdullah bin Abbas kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim yana cewa ai da a ce mutane sun rage daga ɗaya bisa uku sun koma ɗaya bisa hudu ma'ana da yafi jalla bin abbas radiyallahu anhu ma da yace domin manzo Allah ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku yana da yawa kaga wannan din mai tattalin arziki na musulunci kenan shi yasa Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama ku qiyaman bi qira'a ukhra Allah ce dukiya ce me gindin zaman mai rayuwa to kar ku ba wawaye dukiyoyin marayu ke da wanda hankalinsu bai kai yana za su iya riƙe dukiyar sarrafa ta ba dukiyar su ce amma sai Allah ce mai taku saboda mai nuni akan cewa tozotar dukiyar wani ɗan uwanka musulmi kamar mai tozotar dukiyar ka ce domin duk ci bayan ku ne gaba daya idan aka samu matsala ta fuskar tattalin arziki a ƙasa wannan ya shafi me ya shafi dukkanin 'yan ƙasar hatta wanda ba shi da kusisi shi shi shafe shi an gane da kyau to sai Allah ce dukiyoyinku to amma abin da ake bukata da tarbiyya domin idan ka bar wa yara ko nawa ka bar musu ba tarbiyya to kaga akwai matsala kenan dukiya za ta lalace ko ba za su maka addu'a ba kuma sannan za su kuma suna barar kuma saboda ba tarbiyya ashe kaga tarbiyya ce mai ginshiki ma'ana a tsora yara kan tarbiyyar samu tarbiyya ta addini to anan idan an bar musu dukiya sai ta yi amfani shi yasa umar bin abdul aziz rahimahullah yayin da ya zo rasuwa kamar yadda ibnu kasir ya ambata a tarjuma masu cikin alfidaya bidaya Ha, nihaya sai ake cewa ga kana matsayin shugaba babba kuma gashi alamu suna cewa zaka bar duniya kuma ba ka bar ƴaƴanka komai ba sai ke ta to shi dai da biyu ne idan ya zanto mutumin kirki nagartacce to wannan ba buƙatar in bar masa wani abu tunda Allah ce inna waliyallahu alladhi nazzal kitab wa huwa yatawalla salihin wato Allah shi yake jibintar lamarin mutanen kirki ah, yanzu mafiya yawan masu kudin duniya inda za ka yi bincike iya sami da talakawa ne hmm? haka shi wa gabanin duniya mafiya yawan su inda za ka yi bincike za ka samu ba 'ya'yan wasu ba ne wani inda zai gaya baka lokacin da yake saurin yake matashinsa sai ka jima wani a ke kwana wani akan bola ke kwanciya wani sai mai shayi ya tattare kayan shayinsa sannan sai je ya kwanta a ƙarƙashin banci amma kuma sai aka waye gari kuma gashi ya zama shugaba kuma to haka za ka samu haka rayuwa take an gane kyau ya ce idan ko ɗaya ya zanto ba na kirki ba to nan ba bukata bar masa dukiya ma'ana na nufin cewa ina bar masa dukiya kaka kamar na tilike shi akan me ya saba wa Allah Allah kuma ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan to tarbiyya ce kan gaba abai wa yara tarbiyya ta addini eh wannan shine abin da yake waje sannan a wannan hadisi mun fahimci cewa giya ashe halal ce daga ba sai aka yi mi aka haramta ta sannan mun fahimta a wannan hadisi fada tsakankanin sahabbai wannan bai rusa musu darajar su ta sahabbai din inda ga hisa bin abi waqqas kamar yadda yake a ruwaya cikin sa'i muslim a kitabu fadail sahaba da wani sa yace sai da gema ta kaure mutanen madina suna ce ai mu ne kan gaba almahajin suna ce mu ne kan gaba da sai aka samu matsala ce nan take ai sai wani ya har haƙarƙarin rakumi sai ya bigi hanci da shi kaga dukkaninsu kuma sahabbai ne a lokacin sahabbai ne kaga hakan bai sa wasunsu sun kafirta wasu ba wasunsu sun fitar da wasu daga cikin musulunci wasun sun kore wasunsu adala saboda mai mutane ne mutane ne kuma sannan a lokacin ga yanayin kuma an sha giya kuma tana bugarwa kuma ka giya din a lokacin halacce ba laifi ba ne to daga nan fa sai Allah ya mai ya sauka da cewa giya ta yi mai ta haramta domin hakan zai wanzu zuwa kuma ga a fara kisan kai an gane da kyau fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamr sai Allah ya saukar da haramcin giya shine ya ilaza amr innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun a mataki game da giya a bisa wani zance ya biyo mataki hudu matakin farko shine Allah ya cewa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana daga cikin ƴaƴan itace na dabino da inabi kuka riki wani abu na kayan maye daga shi da kuma arziki kyakkyawa sai Allah ce kayan maye bai ci masa kyakkyawa ba amma ragowar kuma abubuwan amfani da ake da shi wajen abin da yake ba na giya ba sai Allah ce masa mai kyakkyawa kaga ishara kan mai giya da matsala kenan sannan mataki na biyu sai Allah ce kuma yas'alunaka anil alhamri wal maisir qul fihima ithmun kathirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayar ka game da giya Allah ce ka ce da su cikin giya da caca akwai laifi wanda ke mai yawa ismun kasirun a kira ta hamza da alkisa'i kenan qira'atul jumhur kuma ismun kabirun akwai laifi mai girma wa manafi'u linnas kuma akwai abubuwa na amfani ga mutane sai Allah ce wa ismuhuma amma laifin nasu akbaru min naf'ihima yafi girma sama da amfanin da yake cikin su kaga nan ma ishara zuwa ga me cewa giya din akwai matsala a kira'ar ismun kabirun duba ga laifin laifin mai girma ne laifin giyar kanta amma kira kuma ismun kasirun duba ga masu shan giya din masu shan giya suna da yawa da haka laifin kaga zai yawa ke wane ya sha wane ya sha in ka hada laifin wane na wane kaga yayi yawa mataki na uku sai aka sai aka haramta ta amma sai lokacin da za a yi sallah in an gama sallah kuma shiken ta halatta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل to daga nan sai aka zo mataki na hudu ne shine matakin kashi daga nan sai ta zanto haramun har abada ya ayu alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun yuridu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillah وعن السلاء فهل أنتم منتهون عمر سيتي انتهينا انتهينا انتهينا منهن يا الله منهن يا الله Allah ke ce shin kun hannu daga shin giya umar ce mun hannu mun hannu kamar yadda yake cikin musnad da jami'i tirmizi da wani su da mu'mina ce Allahumma bayyin lana bayanan shafiyar khamr Allah yi mana bayani bayani mai warkarwa game da giya to da Allah ce fa hal antum muntahu sun ce intahaina intahaina ya rab mun ya Allah to a ra'ayi wasu malamai kuma a matakai uku matakin farko shine mai yasa annaka al-khamri wal mis mataki na biyu la taqrabu salata sai mataki na uku shine karshe inna bil khamru wal mis an gane to dai abin da zamu samu shine giya dai haramun ci eh giya haramun ci to ina gani sai mu tsaya nan eh wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Eh, wannan yana tambaya game da wannan jumla ta ya da ohun ilal janna wa ya da ohun ilal na yana kiransa zuwa ga aljanna suna kiransa zuwa ga wato ainihin eh, wuta eh, cewa daga abu da ya ji a abinda muke magana jumlar da ya daga abu shine mai taka tuluhul tiyatul bagiya amma ita wannan jumla kadai ta hanyar sa shi abu sa'idin ta zo in banda abdullahi bin umar ita kuma ba bata ainihin tabbata ba cikin al mujamil kabir na abul qasim at-tabarani a sanan cewa yana kiransa zuwa ga aljanna suna kiransa zuwa ga wuta wannan ai bai lazanta cewa su yan wuta ne an gane da kyau misali anan manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sahih muslim a cewa wanda ya roƙi dukiyoyin mutane domin ya tara ya sani cewa fagar washin wuta yake roƙa don haka ya karanta roƙon ko yawaita to shin wannan sai yake lazamta cewar dukkan wanda ya yi roƙo aka ba shi abin da ya roƙa ma'ana ya karɓi garwashin wuta kuma ɗan wuta ne? baya lazamta amma hakan mai sababi ne akan samu kuma al'asibab akan samu mai almawani abu ya zanto yin kaza sababi na kaza amma kuma akan iya samu mai abinda zai hana abkuwar mai wannan kaza ne daga ciki akwai tuba a ristikifar daga ciki akwai afuwar Allah subhanahu wa ta'ala ba matara tuwa ba tunda abu ɗaya ne Allah ba zai gafarta ba shirka amma duk abin da yake ba shirka ba Allah kan iya me yakan iya gafartawa idan ya ga dama kamar yadda ayu guda biyu suke nuni akan haka cikin sautin nisa sura ta hudu ga da kyau sannan hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yake cikin bukhari da muslim wanda manzo Allah yake cewa ina jan kunnan ku game da ƙarya domin ƙarya tana kira zuwa ga me fajiuci kuma yana kira zuwa ga me wuta iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila yanzu wannan sai yake lazumta cewa dukkan wanda ya karya kenan dan wuta ne eh eh amma yin karya sababi ne na shiga wuta amma aka isa mai mane abinda zai hana abkuwar haka shine mai gafara Allah tuba yafiyar Allah subhanahu wataala an gano wanda kyau ah, shi yasa su su Ali bin Abi Talib da Ammar bin Yasir radiyallahu anhuma kamar da na ambata ba su dauki wannan hadisin sun kaba hujjar shi ba kaga sun auye me. yan wuta ne sabanin ma ka kaso. sannan yana tambaya cewa to batun maganar amma cewa wallahi ba su musulunta ba in banda haisami akwai wanda ya fitar maganar a haisami ya fitar da maganar a juzii na farko majma'u zawaid wa man ba'ul fa kitabul iman ya jingina ta ga al-mu'jamil kabir na tabarani babu ita kuma cikin al-mu'jamil kabir kuma asalan ma shi al-mu'jamil kabir na abul qasim at-tabarani ba ma ambatan ammar a ciki ba tarjamar ammar a ciki bugagge babu domin shi tsarin sa al kabir na abul qasim at-tabarani kan kawo sahabi sai ya tarjama sa in ya tarjama sa kuma sannan sai ya kawo hadisan sa to bai ma ambaci ammar ba balle ya masa balle na ya kawo abubuwan da ya faɗa da abubuwan da ya wuce daga manzo Allah har ma wanda yake sabon bugu ma na yanzu wanda aka riskar da wasu ajiza din na dara kutubul ɗimiya shi ma babu batun ambar ɗan a ciki saboda haka babu wannan magana wahami daga shi alhaitami rahimahullah wanda irin wannan aham kuma akwai su da dama cikin majami'ar zuwa irwa man ba'ul fawaid amma magana ta zo cikin waqa'atu sittin akwai littafin waqa'atu sittin amma ba tabbata ba tunda shi kansa mai littafin maturuk ne eh, shi kansa matsala ne kuma sai ka matsala kuma sannan mu dauka akan cewa ta tabbata to ya zabe da manganin na ammar kuma da suka da isnadi mai inganci wanda babu sabani eh na cikin musannaf na abubakar ibn abi shayba asnal kubra ta imam al-bayhaqi ta'zibu qadr as-sala na ibn nasr al-marwazi tarihu dimash da ibn asakir cewa mai la taqulu kafara ahlu sham kada ku ce mutanen sham sun kafirta ai ɗan mu ne musulmi addinin mu daya annabin mu daya alƙiblar mu daya haka ya faɗa da isnadi kamar rana dan inganci to ya zaka yi da wannan magana kuma wannan magana ita ta ce da me da nassosi na shari'a ita ta dace da alqur'ani ta dace da me da sunna inda wacce din mata yi mai ta tabbata kenan ta balle bai tabbata ba ita ta dace da alqur'ani ta dace da sunna kuma ta dace da me maganganun sahabbai irin su ali bin abi talib din tunda ya ce katlaya wa katla muawiya bil janna kamar yadda yake musannad ibn abi shayba da al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani an gane wanda kyau wato ka dan yau dai akwai matsala to banda mutum kana wannan rayuwa a wannan zamanin amma dole mutum sai ka damu an kai sahabi zuwa wuta mutane in banda fitinar kai ki ji da kanka mana tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun ka damu da abin da yake gare ka duk banda da ake ciki yanzu sai kai ta waiwai ma'awi dan wuta ne kuma da kirere zaka tabbatar da haka ba da gaskiya ba saboda bala'i saboda neman duniya neman abinci in abinci zaka nema ka nema abinci ka wahana ka shi da addini amma kace sai ka kai sabi wuta na eh wakatu sibin ban gane ba eh eh batru'a wakatu sibin akwai wanda suka yi rubuce akwai ibnu muzahim yana da waka to sifin eh. hmm. ah, ah, ya faru a shekara 37 bayan hijira a ah, wannan kuma ya ce menene ingancin balagat na muwatta domin a wasu masu taƙiƙi kan ce in fara da bihi eh, balagat na muwatta gaba daya za ka same su sun ta hanyar sadaddu kuma mafi yawansu sun tabbata in banda guda hudu wanda ibnu abdulbar ya ce su ne bai same su da isnari cikakke ba a cikin at-tamhid su kuma an sami ibn salah yayi risala e, risalatun fi wasali balagatil arba fil muwatta wanda abdullahi al-gumari yayi takiki to amma kuma su ma ba su tabbata ba gaba an gane da kyau kuma sun kunshi bayanin kwadaitarwa ne da falala ba wai bayanin halal ko haramun ba an gane da kyau to bangaren abin da yake halal ko haramun to nan malaman hadisi kan dan yi sako-sako kamar yadda abdurrahman bin mahdi ke fara kamar yadda yake cikin al-musdarak na al-hakim rahimahullah yake cewa idan mun tashi rawato hadisi a babi na halal ko na haramci to nan mukan tsananta bincike kan isnadi amma bangaren falala ne da kulaitarwa to anan ba ma tsananta kowane isnadi ma haka sai a kawo saboda dogaro cewa akwai umumatun nusus nasosi tabbatattu wanda suke gamammu kan kwaitarwa kan aikin alkhairi idan su fastabiqul khairat an gane an fahimta da kyau ayoyin alkur'ani sai tabbatattu to ko da an samu wasu suke da babbu kan bayanin falala to sukan kawo su a babin me na shahid ga waɗancan dalilai wanda suke tabbatattu sai su zai cikin umumat nasu Allah sa kun gane to na shi yasa ake samun abin nan shi yasa su wannan balagar din guda hudu imam mali ya dan yi sakaci akan su su kuma da ba tabbatattu bane ya kawo su shi ya ma ko da hadisin ah, abdulkarim bin abil bukhari wanda ya fi da shi a cikin almuwatta din birwati ya ne ya lesi sai yake cewa ai yaro ruɗe ne da nutsuwarsa da yanayin shigarsa da ibadarsa da yawan kukansa a masallaci sai ɗauka mai ilimi ne don haka sai ne ruwa ta hanyar sashe kuma ba shi da ilimi kamar yadda yake cikin at to amma imamu malik bai fitar da wannan hadisin daga cikin muwatta ba wanda kaga ruwayar ya haibin ya haibi kuma tana daga cikin ruwaya ta ƙarshe ƙarshe yana daga cikin almajiran malami na ƙarshe ƙarshe wanda suka yi ruwayar motsa daga ƙarshe a wajen imam malik amma ga hadisi yana cikin imam malik bai fitar da shi ba me yasa saboda abubuwa guda biyu abu na farko dai shi wannan hadisin ya tabbata ta wata hanya inna ma al anbiya mutaren annaba an umarci mu da mu gaggauta buɗe baki mu jinkirta sahur kuma mu ɗora hannu mu akan kirji kaga ya tabbata hanyar Allah bin Abbas cikin al-Mu'jam al-Kabir bi isnadi Hasan sai kuma yana daga cikin abin da mutane suka riska na zancen annaba wanda bai ji kunya ba ya aikata abin da yaso kaga ya tabbata hadisin Abi Mas'ud bin Badr cikin sahih al-Bukhari an gane abu na farko kenan sannan abu na biyu kuma bangaren me falalaci bangaren kwadaitarwa ne an gane da kyau to kaga wannan zai shiga cikin mai umumat wanda shi yasa imam malik bai cire shi ba wannan kaga sai kar nuna maka raunin maganar da ake cewa imam malik duk shekara sai ya rage mu wadda an gane da wai mu wadda hadisan da sun kai adadi kaza amma yana ragewa yana ragewa yana cirewa yana jefarwa yana cirewa yana jefarwa har ta zama haka wannan magana ce mai rauni ba ta da tushe duk da yake eh, alƙabi iyal ya kata cikin tartibul madarik wa taqribul masalik ta hanyar atik bin yaqub cewa mu ta kai kusan eh, hadisai dubu goma da kuma ta hanyar bilal bin suleiman cewa mu wadda ta kai kwatankwacin hadisai dubu hudu magana ce amma mara isnadi ba ta yi tushe wa imam sai yake ragewa duk shekara sai ya rage yana tantancewa yana ƙara warewa yana zubarwa yana zubarwa wa ta dawo haka to wannan magana ce mara tushe ta bangaren isnadi kuma waƙi'i ma ya nuna cewa magana ce mai rauni an gane da kyau a takaice muwatta ta abu musab a zuhuri. ita ce muwatta ta ƙarshe ta bangaren ruwaya abu musab a zuhuri shine ne almajirin malin na ƙarshe ta bangaren wanda suka rawaito muwatta an gane da kyau to amma irin su abdullahi bin wahabin suna gaba-gaba to amma wannan muwatta ah, suna gaba-gaba irin su al'alƙa'anabi duk suna gaba-gaba to amma wannan muwattatta shi abu mus'ab ta fi kuma tasin yawa ita da ta zo a ƙarshen ga kuma muwaddata ta yahaya bin yahaya laisi ita ma tana daga cikin na ƙarshe ta bi kuma mu su abdurrahman bin kasim yawa to ya aka yi aka samu haka kaga inda haka ne kamata na kashe santa sunu mai kadan akan na farko saboda haka magana ce wani mara tushe magana ce ake ka babi na hikaya da sauransu mutane kuma suke yadawa domin sanya mutane ko kwanto kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ce imam Malik yana yana yana tankade hadisai na muwadda yana zubarwa ina ce wannan ba hadisan manzo Allah bane yanzu barwa ah to wannan kaga da kowa ma kenan ma'ana inda ya ci da rayuwa kenan su ma zai me zai zubar kenan kaga tashirku sun samu kofa su ka ci kenan ko ba gane ba to amma ga in bid'a suna yada wannan zancen saboda dai a bar mutane su yi bid'a a rushe sunna magana ce mara tushe ba ta da tushe wannan ali san ce ta subhanakallahumma bihamdika nasqutu bilayk wa salatu alhamdulillahi rabbil alamin